Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. mai ni ba ni jarida in karanta ina bakin mawaka wani mai kiɗi ne fadan ku yan jaridu ba ya kiɗi ballai a ɗaukai idan haka ne tunani in waka na ɗan jaridu yan jarida ba su ba wanda ya ɗauke su ba mai kiɗi wawan duniya na yan jarida ba su ba wanda ya ɗauke su ba wallahi wawan duniya na ko ƴar an sinana kanar turwa hasi suna nan rtt suna nan amfani ma suna nan sarauniya tana nan mai sarma allah ta yi su wanda ya ce ba ya son ku ni ma ba ni son na yi bakin ciki yau ni biyan sa hakan bari mamaki ni ke da inda banza na yi 'yan jarida na hangu waɗansu ana kashe su kadiri niyyar sa hakan ba kai tsoro na ake mai hababu 'yan jaridu maza mata kuna ji ba tsoro da ku ba ku da labarin ku sosai wani yace zai bugun ku ko kuma zai yi ko kuma zai kashe ku da tsaran bai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin naku lafiya lau ya new york ya aiki ya sanyi kuma yanzu dai kan ba batun zafi masha Allah ai yanzu sanyi ba magana ba a kama hannun yaro a kake bana ba <laughs> ana harsashen sanyin zai shigo da wuri kuma zai yi zafi eh gaskiya to na ga alama kuma ana tsoron cewa corona za ta sake bulla a wannan lokacin da yake mutane ba su fita suna taruwa a wuri ɗaya da dai sauransu banda wannan sabon nau'in ma da iya bulla ikon Allah to Allah ya kare mu Allah ya sa mu ga bayan kowane irin nau'in uh, corona amin sun amin amin sun amin To baba yau mun yi rashi zamu eh, haka za mu fara da mika gaisuwar ta'aziya ga abokin aikinmu Mamun Lalo domin raso eh, mahaifiyarsa Hajiya Yaya wadda ta mm. rasu a Jos bayan dogo jinya. Haka kuma abokin aikinmu wakilinmu da ke dauko mana rahotanni. Sani Sha'ibu Fashi ba? Yawwa Sani Sha'ibu Fashi. shi kuma dan shi shi ma ya gamu da ajalinsa a cikin wannan makon ASP Sani Fashi. eh haka yake haka to muna eh, mika gaisuwar ta'aziya mu da shugaban sashen Hausa gaskiya wannan karo namu ya same mu eh, haka Mm. Allah ya ji kan mamatan Allah ya sa sun huta Allah kuma ya kyautata namu karshen Allah ya ba dangi duka jimirin wannan rashi. Muna kuma mika nima an yi mana rasuwa wani baban mu amalin fashi rabiran Yahaya kasin ya rasu shi ma a cikin wannan mako to muna gaida yan uwa da abokan arziki duka a mm, Allah kara hakuri Allah ba da hakurin jure wannan rashi. amin sun ma'amu muna godiya waɗanda suka je gaisuwar ta'aziya kuma muna godiya Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya. Amin amin. kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran. Baba to yau gaisuwar waɗannan ke kawai za mu yi. Eh. A sabili da aka bari mu fara da wannan gaisuwa da ke hannuna ta iyalan Mr. a Mrs. Dauda Tanko da na Profeso da Mrs. Ayuba Kwasau. Waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Zainab Dauda Tanko da kuma Yacham ko Yacham ne sunan? To. Oh, hmm. Hmm. Ayuba Kwasau. To za a yi wannan auren ne ran Asabar ɗin nan. da karfe goma sha ɗaya na safe a ekwa wuse 2 da ke a birnin tarayya abuja za kuma a yi liyafa a wurin da ake kira eden parks and gardens plot ɗaya ɗaya biyu shida augustus komo utako a abuja to sai kuma wannan gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan alhaji sa'idu barda da kuma na marigayi alhaji lawal. da bai wato na halima kenan na ɗaurin auren 'ya'yansu maimunatu kasim barda da salo lawal da bai wanda za a ɗaura auren a ranar 29 ga wannan wata wato mako mai zuwa kenan da misalin karfe 11 da rabi na safe a mamman barda ali sunna mosque da ke kusa da korau sinima a katsina kenan to allah ba da zaman lafiya da kuma zira'a ɗayyaba amin dukan waɗannan auren raki mutuka raba Zuciyar masoya yau akan so take hasashe. Tuntube na harshe ba shi sa so ya zangushewa. Zuciyar masoya yau akan so take hasashe. Tuntube na harshe ba shi sa so ya zangushewa. zuciya da rauni jamakin so a kai gare ni sanki na yi nuni shi yau an yi da aikin babba ne. Mun yi babban kamo. <laughs> Da ban samu kuwa hmm. bubi eh. yau ga mu ga chief. Haka. <laughs> Yau ga mu ga shugaban sashen Hausa. ya kuke. <laughs> An shigo lafiya. Barka da kara arziki. Hmm. Alhamdulillah. To yau shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya bakunci wannan shiri ne sabili da wani dalili na musamman. Haka. Ba safai ake sai ta kama. Haka ne, <laughs> ai, an ce wai gafiya ba ta fita da rana. sai ta kama. To yau ta kama a mm. ƙarshen makon da ya gabata ya kasance ɗaya daga cikin mutane hudu da aka karama a wani gagarumin taro da aka yi a birnin Los Angeles. Los Angeles. Eh, haka. haka. Mm, mm, mm. Eh, haka. Eh, California ba. California. Eh. eh, sabili da haka, Chief, muna maka barka da shigowa wannan shirin. Mana magarin na gode. Kin sani wannan zauren tsohon zaure na ne, da nakan samu lokaci can shekarun baya. Ina ina da leko, amma sai ku share ne kwana da kwana. <laughs> sai an samu dalili irin wannan. A shi ne. Shi wannan bikin da uh, kuke magana uh, a ƙarshen makon da ya gabata wato can asabar da ta wuce kenan. Hmm. Aka yi shi a birnin Los Angeles kuma a ƙarshen gaskiya uh, wannan biki ne da aka yi wajen wata tara da shirya za a yi shi ana ta yau a wannan gobe a wannan kuma an sanar da ni kuma ma kafin a yi shi wato an yi abubuwa da yawa wanda ya haɗa da hada turo mutane daga Los Angeles. da turo masu ɗauko hotuna su zo gidana su ɗauko. Ah, ah, hotuna da na mm. na da yana yarana ah, kamar yadda kika gani ɗaya daga shago eh. da suka bar ne akwai ita kanta mujallar da ake kira life and time magazine wacce eh. suka sa hotuna a kan eh, shafin farko yawa wato shine suka sa hoto hoton wannan hoton da kika gani akan mujallar yana ɗaya daga cikin hotunan da suka dauka da suka zo gidana tun watanni da dama da suka wuce wato mutane ne da ai ba wato saboda kwangila ma saboda uh, ga uh, kasaitan ita wannan mujalla din kwantaragi ta ba mutane aka ɗauko hoton irin abin da ake kira profession photographers din eh, haka mm. ba duk zama na shan ban taɓa haɗuwa da su ba sai suka zo suka kira suka yi appointment watanni kafin su zo Mm. suka zo suka wani suka zo suka ɗauki hotuna suka sa so abu na farko da yake son dan ba da ƙarin haske ita kanta mujalla wato live and time uh, mm. magazine din ba mujalla guda bace kawai wato wannan wani uh, babban kamfani ne na hanyoyin sadarwa na zamani da ya hada da ita mujallar da sha'anin sadarwa na intanet da sha'anin mm. sadarwa na jaridu da haraka public relations da sauran abubuwan da duk suka shafi cuɗanya da mutane kuma sananniyar kamfani ce a can california to kin san mu da california da los angeles ba kusa da juna muke ba ƙarshen gaskiya in ka hau jirgi daga washington zuwa los angeles sai ka share kusan awa shida ba tare da jirgin ya sauka wanda ya tashi zai tafi ingila ma sai ya kai ingila kai kana nan ba eh, kai ba kusan ko wanda zai je nigeria ma eh. kila bambanci ko awa ɗaya eh. biyu ne inda abin jirgin ya wuce kai tsaye ne saboda nisan tsakanin washington dc da los angeles ma in ana karfe goma sha biyu na rana a nan washington can karfe tara na safe ne haka so ni na taba tashi eh awa uku tsakani na sai ka tashi daga nan da daddare kamar rana ta faɗi karfe bakwai takwas ka ce za ka je Los Angeles sai ka je ka sake cancan rana a hanya da fadi eh. Eh, ba. ta fadi ba tana ba tana kan hanya. Wai kana ƙasa ɗaya kai. Eh, wallahi to to su ne suka haɗa wannan gagarumin biki ah, suka gayyato mu suka ba suka shirya ba da wannan eh, karamawa din wacce kuma kamar yadda kika faɗa mutane hudu ne aka shirya aka ba su ita da suka hada da ni kai din da kuma wannan hitacciyar 'yan najeriya mai alaka da 'yan najeriya na kasashen waje wato um, abike dabiri erewa hmm. sannan akwai wata gogaggiyar malama da ake ce professor uche teresa okafo ko kuma wani hamshakin lauya da ke zaune a new york ana kiran shi ogochukwu victor onwaze sannan da nika na to mu hudu ne aka bai wannan dai karamawa din To ita ah. ita wannan masu mujallar 'yan Najeriya ne kenan. Kuma na gaban da wannan ba karamawan kuma eh, can an baka an baka wani dan kasa. <laughs> Ka zama eh ah, wato wato shi mai wannan mujalla dan Najeriya ne sunan shi Chief Cike in wake wato sananne ne eh. mutum ne da ya kahu ya girku sosai a cikin ba wai 'yan Najeriya da tsakanin 'yan Najeriya dai kam duk wanda ce bai san cike in wake wato ba ne ko cikin mm. Najeriya da 'yan Najeriya din ba amma tsakanin 'yan Afirka bakaken fata mazauna birnin Los Angeles ai shi yasa a wurin bikin har da ita kanta magajiyar garin birnin Carson da ke California mm. wato wanda ake cewa meya kamar meya Washington eh. ta zo wurin taron tana ta kiran cike da matar shi ma yana jin yar kafancan ce shi cike da shi cike mutumin sashen kudu maso gabacin najeriya ne ibo ne mm. Mm. amma matashi yar arewa ce So su suke da wannan mujalla din amma ba su kaɗai ba suna da sauran mutane da suke cikin wannan kamfuna din suka da da eh, Amurkawa da 'yan Najeriya da wasu 'yan eh. kasashen Afirka. Kuma yin gaya miki mutanen da suka zo makaɗa da mawaƙa da sauransu har daga Zambia. mutane da Suka zo wannan taro din. Su ne suka tara mun suka yi mana wannan karamcin wanda muke godiya kwarai da gaske a kansa. Kuma mutane da yawa sun zo ciki daga nan washington har da shugaban kungiyar mu ta zumunta sunday bitrus da kuma su shugabannin zumunta na texas da las vegas da california din da sauransu to an baka bisa ga bayanin nasu na an baka wannan eh, lambar yabo an karama ka ne sabili da muhimman dalilai guda biyu aikinka na jarida da kuma aiki kasancewar ka shugaban kungiyar zumuntan nan na farko wanda shekara talatin da kana kuma a zamanin ka nan ka kafa tubalin taimaka ma ɗalibai a Najeriya nan da har yau ba fasa ba. Mm. Haka ne, haka ne sun ce kan kamar da ke faɗa daidai shi da ne uh, sun ɗauki sun yi la'akari da ayyukan muna uh, gidan rediyon mura Amurka da kuma dai aikin jarida baki ɗayansa kuma da yake mutane ne masu bincike kafin su ba da wannan irin karamcin alama sai da suka binciko suka yi tankaɗe da rairayi suka yanke hukuncin cewa ga waɗannan mutane da muka ga cewa sun cancanci su yi wannan so sun riga sun san tarihin mu dukkan mu kuma sun bi diddigin fara aikin namu tun daga sakwato har zuwa na amerika din sannan kuma suka aikin zumunta shi ba ɓoye yake ba da yake mun lokacin da muka kafa zumuntar nan waɗannan shekarun da dama da suka wuce na je jihohi sun fi talatin da sunan wannan aikin da zumunta na Aini zan baka dariya aini farin sanin zumunta na ina Najeriya lokacin kana shugaban zumunta na a tashar NTA na ganka ka zuba manyan kaya sai ka ce shugaban kasa. <laughs> Ai tun lokacin da wannan kungiya ta burge ni na ce tabbi mm. ashe 'yan arewacin Najeriya da gaske suke. agajen ato zumuntar na wacce ta dau cinci wasu marigayi Allah ji kansa sarkin Kano Ado Bayero eh. su mai ta su oni na eh, na ife mm. su manya-manyan sarakuna balle kuma sarkacin gononi ministoci wane ne a kokarin hada su da yan kasuwan mu da yawa ai su ah, wanda suka zo nan eh ai wannan taron ya kara mana haske da kuma bude mana ido akan waɗansu ayyuka waɗansu ayyukan da kai ma a na yan jarida ma ni ban san su ma sai a wannan taron na ji su <laughs> kuma kin san kuma kin san daɗin abin wato eh, da ne kin san yadda ake harkar kungiyoyi a narka din nan a ce an kafa scholarship program wato bude ba da guraben karon ilimi tun shekaru eh. talatin da wani abu ana kai ba har yanzu ba daina ba fasa ba to ko ko kungiyoyin ma wanda aka yi suka mutu ai ba suna da iyaka mm. balle kuma a ce wani shiri nasu mm. ni ina jinjina mu kuma wallahi wannan ba wai aikin Ali Mustafa bane aikin mutane ne eh, irin ku da suke da kishin sanya abin nan ke kanki aikin jagorancin shugabancin zumuntan nan har har wa'adi guda biyu masu masu um, inganci a nan amurka mun yi da ke kitso kitsa ta tare shugabar kasa kinki um, amma dai amma dai wallahi ga miki aikin kuɗin nan ne yasa har yanzu wannan scholarship din yara da yawa mutane kuma kin san ba kowa ya san ma muna wannan abun ba don mutanen arewacin Najeriya ba sa da rigima da ke a san abin da da, da wasu sassan Najeriya suke irin wannan scholarship din da aka shekaru talatin ana baiwa yara yaran talakawa kuma kin san scholarship din ba a baka shi domin ka je ka karanta harkar siyasa za a baka shi domin ka je ka karanta abin da ke da amfani mm. na harkar ayyukan asibiti ko wani abu daban ko kuma injiniyanci ko wani abu kuma a makarantun man na Najeriya da sauransu saboda haka abu ne mai da aka daɗe ana yi kuma ana cin more su kuma har yanzu ba daina ba haka yake ai kuma ka bar gurbi sabili da kai da ka buɗe kofa har mun samu shugabannin waɗanda suka rike shugabancin wannan kungiya a matsayin jihohi da ƙasa sun koma gida suna ci gaba da bada gudunmawa a harkokin da suka shafi. Ta wurare daban-daban yanzu aikin ga kamar gwamnan nasara tsohon shugaban zumunta ne na ƙasa baki ɗaya kuma a jihar Texas Abdullahi Sule mm. kuma kafin sannan ma ya zama shugabanta na texas din sannan ya babban sakatare na kasa sannan ya zama shugabanta na kasa baki daya kuma sun taimaka kuma ma ya zo babban taron ta na kasa da aka yi kwanan nan ma mm. to ko bayan su akwai mutane da yawa da da suka ta taimaka a cikin najeriya din wajen gudanar da ita da raya da ita kwarai da gaske to a ƙarshe me za ka iya cewa ya burge ka a wannan taro ni abu na farko ni abin da zan ɗauka shine kaga a gida yanzu haka dai gangar siyasa tana ta amo to mm. wani abun da ya zama kusan sai ka ce yake neman ya mai da hannun agogo baya a najeriya shine fuskar bangarancin nan eh, amma wannan kamar yadda ka bayyana shi ainihin mai wannan mujalla dan kabila ibo ne yake auren yar arewa kana kuma kai dan eh. arewa ne inda a ce wani abu ne sai a ce tunda kai ba dan kabila ibo bane ma ba za a baka wannan lambar yabon ba zai a nemi ta can. Kwarai da gaske yana cikin abin da na faɗa cikin ɗan minti biyu da na yi na jawabin godiya da nake musu na ce kafin sannan ranar eh, jajibirin za a yi wannan biki ɗin shi chief cikin wake ya zo ya ɗauke ni da iyali na da wasu mutane da suka zo daga kasashen daga garuruwan da ba cikin Los Angeles ba mm. ya ce yana so ya zauna ya musu dina saboda ya musu barka da zuwa to a wannan wurin ne na ga gani ga dan arewa ga dan kudu sannan ga mutanen zambia ga mutanen ghana ga mutanen wane to shine a wurin dan gajeren jawaban da na ce so nake mutanen najeriya su zama kamar kullum najeriya kwallo take domin kin san najeriya tana kwallo bata da bambancin addini bata da na yare bata da na yanki bata da na komai rannan duk wanda da najeriya take kwallo duk dan najeriya dan najeriya ne kawai ba ruwan shi kowa so yake ta ci kwallon nan kuma amma da an kama an gama kwallon nan sai kowa ya kama gaban sai yana ta shirmin da yake shi kaza ne shi wannan kabila ne wannan addini ne sauransu to amma wannan irin gagarumin taro saboda taro ne da ya jawo har da manyan 'yan siyasun america sannan kuma kin san birnin los angeles nan ne take da manyan-manyan masu shiga harkokin fim fim na hollywood nan take da aka samu gogaggu makaɗa irin su suka zo suka washe mutane aka samu eh, mutane masu harkar kwallon kafa da kwallon hannu da kwallon kwando da wace tsiya duk suka zo wannan abubuwa din sannan ga mutane kamar dai an bayo mutane kamar mutane suna kunshi san corona nan ta boye mutane ba so yanzu duk wanda ka ba mutane daman mutane su je da kisan su haka suke baro ramin su su fito daga gidajen su mm. to wurin an cika yace tun da ya dau daki mai dauka mutum ɗari bakwai amma ya ce wallahi sai da ya kashe wai shi saboda kullun har ranar da ake tare yake karba ya ce har ya ce baya son kudin sayan tiket din shiga wurin ya ce amma mutane suka ci gaba da sa mishi kuɗi ko yana so ko ba so a cikin account ya ce bai san yadda zai dasu da su ba saboda kowa na son ya zo wannan eh, harkoki din so eh, gaskiya wannan irin wannan tarurrukan suna taimakawa wajen ɗinkin barakar da eh, ake fama da ita a Najeriya Mm, in dai an ci gaba da yin haka. To Allah ya sa eh, wannan ya zama ko dai mafari ko kuma ya zama abin da zai karfafa ma 'yan Najeriya gwiwa kila daga nan waje har gida akwai kwaya mu zama tsintsiya. Wato mutane Najeriya fara bari gaya miki ba kuma masu son zumunci ba irin su sai su inda kawai abin da ke bata su harkar siyasa. Mm. Sai harkar siyasa ita take zuwa tana shiga cikin al'amarin mutanen Najeriya. Har ka siyasa ce tafi komai kawo baraka hmm. da abin nan yanzu baki ga yadda ake cece ku ce game da yan takarar shugaban kasa ba da musulmi da kirista da ibo da wane ne da wane ne to siyasa ce to kuma su wannan mutane kowa sai yana ta kare matsayin jam'iyyar tasu da dan hmm. takararsu na shugaban kasa da sauransu amma in ba haka ba shekara biyu najeriya tana da samun mulkin kanta a ce har yanzu mutane suna da wannan ibu ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne amma in ba haka ba najeriya ai in najeriya ba wanda ke son kasar su kamar su illa dai kawai a hikimar dan najeriya ta shi kuma wata kasa ta afirka da ba najeriya ba da zama ki gaskiya <laughs> eh suke tashi ya bar abin nan kuma kuma sannan suna da suna Najeriya ba wai Najeriya ka yan Najeriya ka dake zanta har da mutanen kasashen Afirka suna ji da Najeriya to sosai you know mutane da suna suna suna da ita amma da ke abin da ba a rasa ba ne amma gaskiya suna son kasar su illa dai wannan abu da aka cusa ne na cewa wannan kabila kaza wannan ka kaza wannan waye waye shine kawai ke da mutane To mun gode shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto da samun shigowa wannan zaure muna ƙara yi maka menene ake cewa da turanci. Da congratulations. Yawwa muna muna ƙara taya ka murna wannan Allah ya ƙara ɗaukaka Allah kuma ya sa a gama da jama'a lafiya. To amma ai wannan ce wannan kyautar duk ta mace duk ta ta mace saboda mutum aiki ai ba shi kadai yake ba kuma aikin duk da mutum yi tare da jama'a yayi shi saboda haka na son tabbatarwa kowa cewa wannan a ce da aka yi mana mu a sashen hausa na murar amurka aka yi wa mutanen najeriya aka yi wa mutanen afirka aka yi wa bakar fata kuma aka yi mana domin domin komai da kuma don kowa ya ci moriyar abin. Haka muna fahariya da haka. Eh. To na gode kwarai da gaske malam na ga baba Yakubu sanu da kokari kai ma na gode kuma na ƙara jinjina masu sauraron mu muna ƙara kafafa musu goro a ci gaba da sauraron mu. Na mun yi dogon hira <laughs> wannan kambin shi ma sai an kai gane kuma eh, don na mu duka ne yana jin ka yana jin ka shi ma da ya je gane aka daɗa shi sarauta eh, kai kwarai kuwa da rigar sarakai ai fugu <laughs> hukumun gana fugu fugu ni ta san yanan kuma shi ne fa eh, wannan ne da sunan sarauta yawa yanan kuma shi ne da sarauta kuma kuma shi ne <laughs> Baka ga jan riga na ba da ya Ya na kuma da ya daɗe ba. Ai na je na je gana na hada fada da kuma su da akara ni ban saba zuwa kuma su ba sai da na da na je kuma su na eh. ɗaga na kuma su na dawo ce a to ni dai yanzu na ya ke cewa lamba ta ta koma kuma su ya karu suna cewa a ya za ku mana haka ah. daga an ba su aro ba daga nan ka <laughs> sauka wannan za ka tashi. <laughs> Baba na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka nan ma za mu sallama da yanan kumasi yanzu a madadin. Baba ya kuma makeri. Alheri ke muku fatan alheri da ko fatan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci yanan kumasi sai mu sake gayyata ka. To na gode kwarai da gasa malam Hajara baba Yakubu sanu da kokari kai ma na gode kuma ina ƙara jinjina masu sauraron mu muna ƙara kafafa musu gwiwa a cigaba da sauraron mu. ai mawadaci ne tafi a sannu sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan nishi na Allah ne komai kake so yi hakuri zai zo lokaci ne akwan a tashi wata ba kware sarki ne wage ya ce dubu sawawa da gajiyawa ce ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan ko shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin yaba kyauta a